sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkan ku da wannan la'asariya ta yau, talata goma sha hudu ga watan Satumba, shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya. inda yanzu haka agogon mu a nan gundumar Columbia ke cewa karfe goma sha ɗaya na safe. Yusuf Aliyu Harande tare da Sarfilu Hashim Gumel muke gabatar muku da shirin. Amma kamun kuji abinda muke tafa da su, bari mu fara muku da kanin labarai. mai yiwuwa sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken zai sake fuskantar wata zazzafar tambayoyi daga 'yan majalisa kan janyewar sojojin amurka daga afghanistan wata kungiyar kwararru kan allurar rigakafi sun fito suna adawa da samar da karin allurar rigakafin coronavirus ga jama'a an yanke wa shugabar wata kungiyar mayaka masu adawa da gwamnati ta illinois wanda hukumomi suka ce ita ce ta kitsa harin bam na masallacin minnesota a shekarar 2017 kanin labaran da muke tafa da su kenan sai a gyara zama don jin cikakkun labaran. A cikin taskar rahotanni kuwa za a ji irin halin ha'ula'i da wasu al'umma suka shiga a birnin tarayya Abuja. kai ka ce an yi yakin duniya ne a gurin kai ka ce an saki manyan manyan gurnet a gurin kai dai ka gani shaida ne to dalilin haka muka koma jihar muka tsamo tsamo saboda ruwa gaba ɗaya ya cinye shin ana iya cewa ko a irin wani mataki ake a yanzu dangane da zaben sabon sarki a masarautar kwanta gora? yana so ya tabbatar mani da shi bashi da ɗan takara duk kuma wani wanda zai je ya ce shi gamna ya turo shi ya nemi sarki to wannan yana faɗin ra'ayin shi ne kaɗan daga cikin rahotanni da muke tafa da su kenan bayan duk waɗannan muna tafi da shirin mu na noma tushen arziki wanda Muhammad Hafiz Baballe ya shirya kuma zai gabatar. Amma dukka mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan an yi lafiya ga labaran duniya. mai yiwuwa sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken zai sake fuskantar wata zazzafar tambayoyi daga 'yan majalisa kan janyewar sojojin amurka daga afghanistan a watan da ya gabata lokacin da zai bayyana yau talata gaban kwamitin hulɗa da kasashen wajen majalisar dattawa yayin bayyana ta sa'o'i biyar ta hanyar bidiyo a gaban kwamitin harkokin waje na majalisar a jiya litinin blinken ya kare matakin gwamnatin biden na ficewa daga afghanistan bayan shekaru ashirin ba tare da yin ƙasa a gwiwa ba yayin fuskantar tambayoyin masu tsauri da fushi daga wasu 'yan majalisar. Babban jami'in diflomasiyyar ƙasar ya faɗa wa kwamitin cewa idan shugaban Amurka Joe Biden ya yanke shawarar tsawaita yakin da zai buƙaci tura ƙarin sojojin Amurka zuwa Afghanistan don kare kanmu da hana Taliban ƙwace iko tare da kaucewa asarar rayuka. wata kungiyar ƙwararru kan allurar daga kafa sun fito suna adawa da samar da allurar rigakafin coronavirus ga jama'a ra'ayin da ke mai da hannu agogo baya game da ƙara ƙoƙarin da ake yi a amurka da sauran al'ummomin da ke yakar yawan samun sabbin kamuwar cutar coronavirus a cikin wata kasida da aka buga a ranar litinin a mujallar likitanci ta the lancet kwararru sun ce binciken da aka yi kwanan nan ya nuna allurar rigakafin da ake amfani da su a duniya suna ci gaba da bada kariya mai karfi daga cutar duk da kasancewa mafi yawan nau'in cutar na delta ne musamman kan rashin lafiya mai tsanani da kwantarwa a asibiti halin samar da allurar daga kafin covid-19 ta uku ya fara ne bayan binciken da aka yi a isra'ila ya ba da shawarar ingancin allurar pfizer kashi biyu ya ragu sosai a tsakanin tsofaffin waɗanda aka yi allurar daga kafin farko wannan shekarar. bayan sun sa isra'ila ta fara ba da allurar ƙara kuzari ga mutane masu shekaru hamsin da haihuwa marubucin sun ba da shawarar cewa canza allurar rigakafin don dacewa da takamaiman nau'in covid din shine mafi kyawun tsari fiye da samar da allurar rigakafin na asali a yankewa shugabar wata kungiya mayaka masu adawa da gwamnati ta illinois wanda hukumomi suka ce ita ce ta kitsa harin bam ɗin da aka yi masallacin minnesota a 2017 a yau litinin zuwa gidan yaron na tsawon shekaru 53 saboda harin ya firgita al'umman masallacin emily clear hari wacce a baya aka sani da suna michael hari kuma kwana nan ta ce ta sauya jinsinta tana fuskanta mafi karancin shekaru 30 na farmakin harin da aka kai kan cibiyar musulunci ta dar al-faruq tana fuskantar mafi karancin shekaru 30 na farmakin harin da aka kai kan cibiyar musulunci ta darul faruk a bloomington lauyoyin wanda ake karewa sun nema mafi karancin hukunci amma masu gabatar da kara sun nema a yanke mata hukuncin ɗaurin rai da rai suna masu cewa hari ba ta ɗauki alhakin harin ba babu wanda ya jikata a tashin bam ɗin amma mutane fiye da goma daga cikin mutanen masallacin sun ba da sanarwa waɗanda abin ya shafa jiya litinin game da raunin da ya bari. alkalin gudumar amurka donovan frank ya ce hujja a bayyana take ta nuna niyyar hari ita ce tsoratarwa tsoratarwa da kuma firgitar da mutane masu aƙidar musulunci labaran duniya kashi na farko kenan amma kamun mu kai ga kashi na biyu bar mu je ga wannan rahoton namu bayan wani umarni da mahukunta suka bayar a birnin tarayya abuja na rushe wata kasuwa mai tushe da asali 'Yan kasuwar dai sun yi ikirarin cewar kasuwar tana daga cikin taswirar birnin tarayya Abuja. An rushe kasuwar ne ba tare da bada wani gargaɗi na rushewar ba, wanda haka ya durkufar da da yawa daga cikin 'yan kasuwar. Sai dai 'yan kasuwar da ke tsugunne a gaban rusasshiyar kasuwar na roƙon gwamnati da taimusu adalci don sun shiga cikin mawuyacin hali. Abokin aikinmu na suru Adamu El Hikaya ya ziyarci kasuwar ga kuma rahoto da ya haɗa mana. Da zarar mutum ya shiga unguwar ta fafi zai yi tunanin ba ma dab da unguwar masu hannu da shunin nan ta mai ta ma take ba don yawan talakawa keke na feb da sufuri da babura da aka haramta a kokowar birnin shugaban kungiyar 'yan kasuwar da ke karamar hukumar bari alhaji sa'idu sha'ibu baru wanda ya zaga da ni layukan kasuwar da aka ruguza da gireda ya ce ba ba su wani gargadi ba don ma suna da umarnin kotu da ya hana rusa kasuwar sai jami'an hukuma suka rushe ta kai ka ce an yi yakin duniya ne a gurin kai ka ce an saki manyan manyan gurnet a gurin kai dai ka gani shaida ne to dalilin haka muka koma gefe muka tsamo tsamo saboda ruwa gaba daya ya cinye mu dukiya gaba daya ta salwanta waɗansu rashin lafiya ya zubar da su waɗansu ba sa iya magana saboda takaicin da aka zo aka samu a cikinsa bayan kwana biyu shega chairman na area council ya zo ya same mu ina wai ba mu haƙuri cewa wai bai sani ba ya kamata ai mutane su yi amfani da hankalinsu da allah ta'ala ya ba su a ce chairman na karamar hukuma an zo an shiga kasuwa irin wannan mai albarka an rusa ta da katafila guda uku ya ce bai sani ba wannan abin akwai abin mamaki baro ya ce fatar su a yanzu ita ce hukumar abuja da karamar hukumar bari su ba su damar gina kasuwar bisa tsarin da gwamnati ke so ita ma shugabar mata ta kasuwar edith izam ta ce dubban mutane sun rasa gurbin samun abinci sanadiyar akasan inda har barayi ma suka jide musu kaya halin da muke ciki gaskiya ba ta yi mana ba an duke mu sosai ba kaɗan ba wannan shine ake cewa ka duke yaro ka hana ta kuka abin da aka yi mana kenan ko kamun zo nan ma wayan da ya kira ni ne shine ya tashe ni so abin da muka samu kai ciki kenan gaskiya mutanen da suke shigo kasuwar nan a misali suna ya wuce dubu ishirin kuma an zo an duba to a ce kowa ma ya shigo da naira a ce ɗari biyu ma ya kashe a kasuwar ah, sau dubu ashirin a wuni nawa kenan a wuni gaskiya in an buga lissafi ba karamin kuɗi ba ne. Ofishin ministan Abuja Muhammadu Musa Bello ta bakin kakakin ministan Abubakar Sani ya ce har gizayar wajen na daga dalilan ɗaukar matakan rage cunkoso a fafe. Cewa an bi tsarin dokar nan da dama aka gina Abuja a kan to shi ne ya kai ga ɗaukan matakin da aka yi don a tabbatar da cewa an buɗe wannan hanya kuma mutane sun samu dama na yin walwala amma ba wai an je ne musamman saboda a rusa kasuwa ko inda wasu mutane suke harkokinsu ba. Wannan ba shi ne karo na farko da aka rushe kasuwa ba a yankunan Abuja. Irin wannan ya faru a karamar hukumar Kuje inda aka ruguza shagunan mutane da hajar kasuwancinsu a ciki. Yanzu haka ma batun na gaban kotu. Nasiru da Mailika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Ubangiji ya kawo mafita baki daya. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu. Cibiyar kula da manyan guguwa ta ƙasa ta Amurka ta ba da rahoton cewa har yanzu akwai damar yiwuwar guguwar nicholas na iya isa karfin mahaukaciyar guguwar kafin ta isa gabar daren litinin a kudu maso tsakiyar texas babban barazanar guguwar shine ruwan sama mai yawa da guguwa a duk faɗin texas gami da yankin houston wanda guguwar harvey ta lalata a 2017 da louisiana zuwa gabas a wani sabon rahoton su masu hasashen guguwa sun ce nicholas tana da tarzare kilomita 60 kudu maso kudu maso yammacin matakwarda a jihar texas tare da iska mai tafiyar kusan kilomita 110 yana tafiya arewa maso gabas kuma tana kan hanya don zuwa bakin teku a daren litinin a tsakiyar tekun texas nicholas za ta iya zama mahaukaci guguwa idan iskar ta ta kai 119 cikin sa'a shugabar gwamnatin jamus wadda ta daɗe kan kujerar ta angela michael za ta sauka bayan zaɓukan tarayya ƙarshen wannan watan zai nuna ƙarshen wani zamani ba ga jamus kaɗai ba har ma da tarayyar turai a kan da biyar michael mai shekaru sittin da bakwai ta kasance shugabar gwamnati mafi tsawo ta uku a tarihin jamus otto von bismarck ne kaɗai dokita a cikin ƙarni na goma sha tara sannan kuma ta ashirin ta helmut ko kuma ta kasance mace shugaban mata a ƙasar. tsawon shekaru goma sha shida siyasar jamus ta kewaye makal haka ma har ila yau tana da siyasa tarayyar turai an yi ta kallanta a matsayin wani tasiri mai ɗorewa a kan barna babban ɗan siyasan da zai iya sasantawa da murƙushe rigingimu sau da yawa yana neman hanyar fita daga rikice-rikice da ba a iya mantawa da su tsakanin ƙasashe mamobi 27 akai-akai ta jinkirta yanke shawara ko ɓoye su. labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington gundumar columbia yanzu kuma bar mu shiga taskar rahotanni batun zaben sabon sarki a masarautar kwantagora da ke jihar niger ita ce tafi ɗaukar hankali 'yan kwanaki kaɗan bayan rasuwar mai martaba sarkin Sudan Alhaji Sa'idu na Maska, inda wasu rahotanni ke nuna cewar gwamnatin ta jihar Niger na shirin yin gaban kanta a game da zaben sabon sarki. Ba kamar yadda al'adar masarautar ta nuna ba, na baiwa masu wuƙa da nama zaben sabon sarki. Wakilinmu a jihar Niger Mustapha Nasiru Batsari. ya yi komuna da ƙarin bayani. bayan rasuwar mai martaba sarkin sudan na kwantagora a jihar Niger Najeriya Alhaji Sa'idu na maska a cikin makon jiya. Gwamnatin jihar Niger ta ce ta fara shirye-shiryen zaben sabon sarki mai daraja ta ɗaya a masarautar ta kwantagora. Kawowa yanzu dai bayanai sun nuna cewa ƙasa da mako guda da mutuwar tsohon sarkin akwai tarin masu gadon sarauta a masarautar ta kwantagora da suka nuna sha'awarsu na ganin sun gaji marigayi sa'idu na maskan da ya share shekaru 47 yana mulki a masarautar kwantagorar Gwamnatin jihar Niger dai ta ce ta fara karɓar takardun masu buƙatar ganin sun gaji marigayin ta hannun masu zaben sarki a masarautar kwantagorar kamar yadda kwamishinan ƙananan hukumomi da masarautu ta jihar Niger barista Abdulmalik sarkin daji ya yi ƙarin bayani. Kiɗan sarki ne kuma ɗan gado ne da ke da buƙatar sarki a mun ba shi dama da ya shigar da application ɗin shi na neman shiga takarar sarkin Sudan na kwantagora kuma wannan dama zai fara ne daga yau mande zuwa ranar laraba zai gabatar da application din shi ne ta karkashin emirate council kwamishina abdulmalik ya ce gwamnati ba ta da wani ra'ayi ga wani dan takara sai abin da masu zaben sarki da suka hada da galadima waziri madawaki magayaki da kofan kwantagora sannan kuma da babban limamin gari na fito ne daga ofishin gwamna huduban shi na farko gare ni shine ya bani wuka da nama a ji a tabbatar da an yi wannan a bisa tsare-tsaren da ya dace na farko kenan na biyu kuma yana so ya tabbatar mani da shi ba shi da ɗan takara duk kuma wani wanda zai je ce shi gamna ya turo shi nemi sarki to wannan yana faɗin ra'ayin shi ne mu tabbatar da su masu zaben sarkin na an ba su atmosphere da za su zaɓi duk wanda suke so a yanzu dai 'yan masarautar kwantagorar na cike da fatar ganin an yi zaben sabon sarkin lafiya. Sunana ɗancin mai Umar Walda muna fata Allah Ubangiji ya mai da wanda zai iya kamanta gwargwado irin halayensa. Sunana Muhammadu Sani da gidan sarkin ruwan Kwantagora. to muna fata Allah shi kawo muna madadin wanda ya kifi shi ko ko madadin kamar shi wanda ya kamanta mana gaskiya irin yadda mai martaba sarkin Sudan ya kamanta mana gaskiya. A halin da ake ciki kuma masarautar Sulaja a jihar Niger ta karyata wani labarin da aka yi ta yayatawa ta kafar sadarwa ta zamani da ke nuna cewa wai sarkin Sulajan Malam Awal Ibrahim ya rasu. Masarautar Sulajan dai ta ce sarkin yana cikin ƙoshin lafiya a inda yake hutu a ƙasar Burtaniya. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. To Ubangiji Allah ya karbi bakoncin mai martaba sarkin Sudan Alhaji Sa'idu na Maska. Mu kuma Allah ya kyautata tamu bayan tasu. Idan muka leƙa jamhuriyar Nijar kuwa inda annobar kwalara ke yin ɗauki ɗaiɗaya ga ƙananan yara, ana ƙara kiran al'umma da su tashi tsaye don yakar wannan cutar. Wakilinmu a yankin Haruna Mamman Bako ya aiko muna rahoto akan halin da ake ciki. Gundumar Malbaza da ke cikin jihar Tawa da ke makwabtaka da gundumar birnin Kwanni ita ma ta kamu da allobar cutar kwalera tun goma sha shida ga watan Agus da ya gabata inda sama da mutane ɗari uku suka kamu da wannan cutar ta amai da gudanawa abinda ya sa wannan kungiyar ta ƙasa da ƙasa kan agaji ta Medecin Sans Frontier kamar yadda shugaban gundumar Malbaza Malam Marafa Tankare mini ƙarin bayani a wata hira da muka yi da shi a garin Malbaza. Tun sha shida ga watan Ut mun kamar samun mu ma wasu waɗansu sun haka mu da wannan ciwo na amai da zawo lalle wanne ita ta fara mun mu ta riga mu ah, farawa amma munan gare mu yayi kamari mun yi kwanaki muna cikin wannan bala'i amma nan sai a ce alhamdulillah da saboda lokutar mu suna kokari babu dare babu rana suna nan suna ta yi kuma an yi bada horo an kawo magani A mun samu ma majalisar franciyar wannan shi da ta ta kawo muna babban taimako shine na farko a kawo gidaje wurin da ake kawance su a banga masu rashin lafiya don shi ne babban matsalar to yanzu mun samu wajen uku a yi nan malbaza an yi kawara an yi ganin to wannan shi kamar sauki to cikin wannan lalle mutane dama sun sun kamu bayan haka nan kuma an samu rashi kusan mutum tara sun ka sun amma waɗanda sun haka mu sun kai mutum ɗari uku da ashirin da tara. ƙara haɓakar wannan allobar na yuyuwa ne da zara an ka samu sabkar ruwan sama masu tarin yawa haka ma da kasancewa gundumar ta malbaza na iyaka da garuruwan tarayyar najeriya na jihar sokoto da su ma suke fama da wannan allobar akan wannan iyakar shugaban gundumar malbaza malam marafa tankari ya ce abin da sauki kamin ya ƙara jan hankalin al'umma sai ce dai yanzu dai ina ganin an fara cokan alloban nan da saboda hagan cikin kwana biyu duk waɗanda sun ka taho nan ganin an ka samu an ka suke su yanzu dai ina ganin yalla wajen mutum shida ɗaya ne a nan waɗanda a kani. to amma ruwan nan in an kai ruwa su ne ke kawo matsala don saboda zuwa wurin da ma masu rashin lafiya yake babban matsala ce da mu suna tafiya amma nan ana gwado matsalar suke sha don saboda suna kamuwa cikin cikin laka ita kulera ko ya san da ya san me ke kawo kulera rashin tsafta ne rashin tsafta shi ne ke kawo ciwon kulera ita kuma kulera abu ne mai yaduwa nan da nan shekarar bana ta zo da allobar amai da gudanawa sosai a yankuna da dama na kasar jamhuriyar Nijar abinda ma yasa ministan kiwon lafiyar kasar Dr. Idi Liyasu mai nasara zagayawa a makon jiya a waɗansu yankunan na jamhuriyar Nijar domin ganewa idanunsa halin da ake ciki da ma inda aka kwana game da yaƙi da wannan cutar ta kwalara da ta haddasa mutuwar mutane da dama a dukkan faɗin ƙasar ta Nijar a wannan shekara ta 2021. Haruna Mamman bako na birnin Kunni sashen Hausa na muryar Amurka daga Malbaza a jamhuriyar Nijar. Ta Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo muna mafita baki ɗaya. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Noma tushen arziki. Noma Jama'a salamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, muna tattauna da Abubakar Musa Macika, masanin ma'adanan karkashin ƙasa kuma mai haka rijiyoyin burtsatsai kan wani taro da ya halarta a birnin New York na nan ƙasa Amurka kan yadda za a kare ruwan karkashin ƙasa daga gurbata Ga dai ci gaban tattaunawar tamu. Wato da bambanci kenan da waɗanda suke haka su ainihin rijiya kenan. Mm, wal wato su masu yin yan geophysics su aikin su kenan su yi mu kawo masu su yi report su mu kamar misali asibiti idan ka zo asibiti ga likita da sauran ma'aikatansa amma idan yana so ya bincike ya gano typhoid gare ka ko malaria sai a ɗibi sample na jini sai a kai sai a kai ma yalla su kuma su kawo report su kawo ma likita to kamar haka muke wato ku ne likitocin kenan <laughs> to in ka ɗauki wannan misalin kamar haka to za mu so mu ji bayan an gano cewa akwai ruwa a wurin to menene mataki na farko kafin a fara hako shi ko kuma kafin a fara haka ita rijiyar matuƙar report da ya zo ya ce akwai ruwa misali kamar yadda na ce ba wani zai fito report ɗin mita hamsin ake nema wani sittin wani saba'in wani ɗari amma basement complex kenan wato wurin da ke da duwatsu mostly bai wuce haka amma ana samun waɗanda ke wuce haka har da biyu ana zuwa amma dai ba da yawa ba so idan aka samu wannan report kana magana mita 200 kenan eh kwarai da gaske mita 200 har sama da haka to kama a wani irin yankuna aka fi samu a yankin Najeriya an fi samun yankunan da suke da da yashi shine muke ce sedimentary formation an fi samun zurfafa rijiyoyi ta can wato ya fi sauki kenan ka haka rijiyar burtsatse a wajen da yake da akwai dutse akan da wajen da yake da yashi eh ya fi ai wurin dutse ya fi sauki ana iya rijiyar yanzu yanzu a gaba da izinin Allah domin an samu ci gaba akwai injina na zamani waɗanda suke cin dutsen kamar kana cin biskit sai su gama yanzu yanzu su tafi amma waɗannan sedimentary formation inda suke da yashi da desert sahara to su yana da zurfi kai in ta kai matukar tukewa ana iya kaiwa har mita dubu daya sannan a samu ruwa kuma yanzu mu a najeriya kuna da kayan aikin da za ku iya haka rigiyar burzatsai ta kai tsawon mita dubu daya sau nawa <laughs> da yawan gaske kwarai da gaske sosai to alhaji abubakar akwai wata tambaya da muke yawan samu daga wajen mutane kuma masu sauraro na cewa ta ya za a haka musu rijiyar burtsatsai ingantacciya ko me za ka ce akan haka na'am wato wannan shine asalin dalilin kafa kungiyar nan ta najeriya ana ce mata goldrop wato association ne waɗanda suke haɗa kawunan duk wasu masu gina rijiyar burtsace domin a yi ƙoƙari a bar cutar da gwamnatoci da mutanen da ke bada kudin su a yi masu idan aka yi wannan in har ka san wannan to idan har an cuce ka kusan kai kaso domin muna da sashi daban-daban muna da eh, hukumar zartarwa ta ƙasa sannan a duk jiha ta najeriya muna da membobinmu so misali yanzu idan ka zo za ka yi rijiya a jiha to idan ka samu ka tafi helkwata ta mu na wannan jihar cewa kana so a yi rijiya ne ingantacciya to idan ka ce za mu karbe ka za mu ba ka kamfani kudin ka bashi amma kula da aiki yana wurin duk abin da yake muna da 'yan tax force suna nan suna duba shi wani irin kayan aiki ya kawo mita nawa mai wato idan kuna da wani kwamiti kenan da kuka kafa wanda yake zuwa yake bibiyar yadda aikin zai gudana kenan kwarai da gaske akwai ana nan wani irin kayan aiki ka kawo domin kayan aikin akwai wanda aka yadda a yi rijiyar burtsace da su akwai waɗanda ba a yadda ba to kamar waɗanne aka yadda a yi aikin da su idan za ka yi aiki a basement complex dole sai ka samu kayan aiki guda uku wajen da yake da dutse kenan haka dole sai an samu kayan aiki guda uku drilling rig hama barrel standard uh, air compressor to idan baka samu wannan guda uku ba to ba za a samu abin da ake nema ba za ka yi mamaki a wannan basement complex inda ake neman waɗannan kayan aikin sai a samu an zo za a yi da hannu ma misali ana kiransu masu hanto ne zai yi amma ba za a tafi wurin da ake bukata a kai ba don matukar ka samu dutse to hannu baya iya fasa dutse sai kayan aiki kaji na ɗaya kenan na biyu akwai wanda zai zo da mashin amma baya da hama barin kuma baya da compressor to kuma sai a ɗauka sai a bashi shi ba inda ya je mashin yana iya wuce hannu to shi ma mashin din idan babu sauran kayan aikin ba zai iya penetrating ya ratsa dutse a samu ruwan da ake bukata cikin dutse ba ka gani to na biyu kenan masu sauraro a nan zamu dasa a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu dauke da ci gaban tattaunawar yanzu a madadin abubakar musa cika da na hirar da shi sai jul letters gresham da ta taimaka wajen ba da umarni ni muhammad hafiz baballe nake muku sallama daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc sai wani makon idan Allah ya kai mu. Da haka muka zo ga faifan wasiƙu ku masu sauraro da kukan aiko muna ta hanyar saƙon imel. Sika mu ta farko a yau ta ce, Assalamu alaikum muryar Amurka. hakika rundunar sojojin sama da na ƙasar Najeriya da ke lugudan wuta a jihar Zamfara sun cancanci jinjina. Muna addu'ar Allah ya ci gaba da basu nasara da fatar gwamnati za ta ɗauki irin waɗannan matakai a jihohin Kaduna, Niger, Sokoto, Katsina da Kebbi. Sako daga Aminu Adamu Malam Maduri. wasiƙa ta gaba kuwa cewa ta yi hakika muryar amurka mun yaba wa gwamnatin jihar zamfara akan fatali da neman sasantawa da 'yan bindiga da suka hana jihar zamfara zama lafiya muna kira ga jama'ar jihar tamu ta zamfara da ma al'ummar ƙasarmu baki ɗaya da mu tashi tsaye wajen yin addu'a ga sojojin ƙasarmu tare da roƙon Allah ya musu jagoranci ya ba su cikakkiyar nasara akan waɗannan 'yan ta'addan saƙo daga Usman Aliyu Takalafiya birnin Kebin Najeriya. Sai wasiƙa ta gaba daga Shehu Adamu Rijau ya ce, Tabbas muna goyon bayan a ci gaba da yaran tawa 'yan bindiga yaran da suka fi ji a Najeriya. Ganin yadda a baya aka sha yin sulhu da su suna bijirewa don haka a yi jiki magayi dama ai duk wanda ya ki ji to ba ya ki gani ba sai wasiƙa ta ƙarshe wadda ta fito daga gurin abubakar kawu girgir ya ce zillimin da iyaye ke yi a jihar kaduna bayan gwamnati ta buɗe makarantu abin dubawa ne domin satar ɗalibai ta zama ba a bakin komi ba amma muna kira ga iyaye da su bar 'ya'yan nasu su je makarantu su yi ta yin addu'a da yarda Allah za su samu kariya daga waɗannan 'yan bindigar. Masu sauraro da haka muka zo ga ƙarshen shirin namu da wannan yammacin naku sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirin mu na karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar Kamaru. Karfe takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu ɗauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin. Sai wadda ta daidaita mana sauti, Julie Lazarus Gratiam. ni ne naku yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin washington gundumar columbia bis salam